Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Laraba 11 ga watan Oktoban shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. ta yau laraba isra'ila ta kai hare-hare kan gine-gine da hanyoyi a zirin gaza a wasu farmaki ta sama yayin da take kara kaimi a hare-haren mai da martani shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa suna samun haɗin kan isra'ila a kokarin da washington ke yi na kwantar da tarzoma a gabar ta tsakiya bayan harin ta'addanci da kungiyar mayakan hamas ta kai shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon soji da suka hada da makaman tsaron sama da bindigogi a tulari da harsashai ga helikwatar tsaron nato a brussels bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin kasar jamhuriyar Nijar ta bai baiwa jakadiyar majalisar ɗinkin duniya wa'adin kwanaki uku ta fice daga kasar. Sun hana ma jamhuriyar Nijar wakilci a duka wasu ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya kenan babu wani dalili da ita jamhuriyar Nijar ta tafa ma majalisar ɗinkin duniya wakilci a jamhuriyar Nijar. Yayin da kasar Isra'ila take ƙara zafafa kai hare-hare a zirin Gaza masana na bayyana makomar wannan takaddama tsakanin isra'ila da falasdino babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa eh lalle a zo a yi wannan abin kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin mu na arewa a yau wanda zai mai da hankali kan yadda alkiblar yankin na arewacin najeriya ya kamata ya kasance domin ci gaba haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari to amma yanzu sai a gyara zama domin baba zai shigo da kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. A yau Laraba Isra'ila ta kai hare-hare kan gine-gine da hanyoyi a zirin Gaza a wasu farmaki ta sama yayin da take kare kaimi a hare-harenta da mai da martani biyu bayan harin da mayakan Hamas suka kai da ya hallaka akalla mutane dubu ɗaya da ɗari biyu a Isra'ila jami'an lafiya a falasdino sun faɗa yau laraba cewa adadin mutanen da suka mutu a gaza ya karu zuwa 1,055 kana wasu sama da dubu biyar sun jikata tun lokacin da isra'ila ta fara kai farmaki sa'o'i bayan harin da hamas ta kai a ranar asabar kungiyoyin jin kai sun bayyana fargaba game da halin da fararen hula za su kasance a ciki a gaza a wannan lokaci da isra'ila ta sha alwashin katse yankin mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku daga samun ruwa da abinci da kuma wutar lantarki hukumar wuta ta kasar ta yankin gaza ta faɗa a yau laraba cewa tana sa ran mai da take amfani da shi wurin samar da wuta zai kare cikin wuni guda ƙungiyar likitoci ta dr swedat borders ta ce suna amfani da wato tana fama da karancin man fetur da kayan magunguna majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane 263 ne suka tsire daga gidajensu a zirin gaza tun lokacin da aka fara yakin kana ana sa ran adadin zai karu a hali da ake ji kuma shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa sun samu haɗin kan isra'ila a kokarin da washington ke yi na kwantar da tarzoma a gabas da tsakiya bayan harin ta'addanci da ƙungiyar mayakan hamas ta kai ya kuma ya alkawarin washington za ta ci gaba da taimakawa isra'ila akan mai da martani ga abin da ya kira rashin imani da ya kashe sama da mutane dubu daya ciki har da akalla amurkawa goma sha hudu ya ce wannan lokacin za mu bayyana ƙararrar cewa muna tare da isra'ila ya maimaita cewa muna tare da Isra'ila za mu tabbatar da tana samun duk abin da take bukata don kare mutanenta tsare su da kuma mai da martani ga wannan hari babu amfani ga ta'addanci kuma babu uzuri ga mai ta'addanci in ji shugaban Biden da yake tare da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da dukkaninsu suka bayyana damuwa ya ba da cikakken bayani a kan lamarin da ya faru a ƙarshen makon wanda ya ce aiki ne na shaidanci. An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. gwamnatin mulkin sojin kasar jamhuriyar nijar ta baiwa jakadiyar majalisar ɗinkin duniya wa'adin kwanaki uku ta fice daga cikin kasar matakin ya biyo ne bayan takaddamar diplomasiya tsakanin majalisar ta ɗinkin duniya da nijar ɗin bayan juyin mulkin soji lamarin da ya sa majalisar ta ki baiwa shugabannin na nijar damar shiga babban taron majalisar ta ɗinkin duniya da ya gudana a watan jiya wakilin muhammad mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a wata wasiƙa ce da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka aiki wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanar masa da wannan mataki na baiwa jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar Madam Louis Obin wa'adin awanni 72 wato kwanaki uku na ta tattara komatsanta ta bar ƙasar. Hukumomin sojan Nijar ƙin dai sun ce sun ɗauki wannan matakin ne a matsayin martani ga abin da suka kira zagon ƙasa da babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa tunzurawar ƙasar Faransa yake yi wa Nijar ta haramta wa jami'an ta shiga zaune zauren taruka na kungiyoyin kasa da kasa na Majalisar Ɗinkin Duniyar da yake tsokaci a kan wannan batun Alhaji Sani Gambo masanin harkokin diplomasiya a Nijar ya ce Nijar ba ta da zaɓi illa irin waɗannan matakai. Muna ga eh, gwamnatin jamhuriyar Nijar ba ta da zaɓi illa na tame da makura aniyarta me haka nan lokacin da ita eh, Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana ma jamhuriyar ta samu wakilci to eh, anami ita jamhuriyar Nijar za ta ba ma majalisar ɗinkin yana wakilci a jamhuriyar Nijar. Kenan a tsarin tahiyar eh, diplomasi duniya kai ma'i maka ne kenan sun hana ma jamhuriyar Nijar wakilci a duka wasu ma'aikatu ko kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya kenan babu wani dalili da ita jamhuriyar Nijar za ta ma majalisar ɗinkin duniya wakilci a jamhuriyar Nijar mataki da sojin suka ɗauka na ba ma wa'adin kwana uku ga wakilin majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar Nijar ne ya kwashe na nashi ya jamhuriyar Nijar. Masanin dai ya ƙara da cewa akwai illa kwarai ga ƙasar Nijar duba da yadda ake mai da ita saniyar ware. Wanga abu yana da illa saboda babu kasar da za ta iya cewa ba ta yi da wasu ƙungiyoyi ko wasu ƙasashe. Muna kenan an yi kitso da kwakwata kan kenan ya zama to wajibi ita ƙasa ta ɗauki mataki da kamata ta ɗauka na samu mulita ta samu shiga inda ya kamata shiga. Wannan sabon takun saƙa da aka shiga tsakanin Nijar da Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Amerika ta jayye tallafin da take baiwa Nijar na miliyoyin dalar Amerika ga fannin tattalin arziki da fannin tsaro da kuma dakatar da horas da sojojin Nijar a fannin yaƙi da ta'addanci yanzu haka dai ƙasashen duniya na ci gaba da mai da ƙasar Nijar saniyar ware inda ko a farko wannan watan sai da aka hana tawagar Nijar shiga babban taron bankin duniya da asusun ba da lamani na duniya da ke gudana yanzu haka a birnin Marrakesh na ƙasar Maroko. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. a gaida Hamid Mahmud to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za ku iya kuma zuwa shafukanmu na sada zumunta wato Facebook da X da Instagram da ma YouTube. Yanzu kuma ga baba da ci gaban labaran duniya. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon kayan soji da suka hada da makaman tsaron sararin sama da bindigogi a tulari da harsashe ga helikwatan tsaron nato a brussels a lokacin da yake halartar taron tattaunawar ministocin tsaro na nato a yau laraba makaman tsaro na sama na suna da muhimmanci ga kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda zai yi ukraine ta samu nasara a ƙarshe in ji shugaba zelensky yana faɗa wurin buɗe taron ta haɗakar wato tsaron wanda amurka da ukraine ɗin ke jagoranta zelensky ya ce samar da isassun makamai na tsaron sama ga ukraine na nufin samar da kyakkyawar rayuwa ga biranen ukraine kada zai bada damar fitar da hatsin ukraine zuwa kasashen waje ta tekun bahar aswad da kogin danube ya kuma kara da cewa makaman rasha masu linzami da jiragenta marasa matuka ba za su kara yin barazana ga sauran kawayenmu ba idan ba za ta iya gilmawa sararin sama mai tsaro ba. babban sakataren kungiyar tsaro ta nato john stoltenberg ya kira ga kawayensu da su ci gaba da karawa da kuma tabbatar da ɗorewan taimakon makaman soja ga ƙasar ukraine wata gagaruman girgizar kasa ta afkawa yammacin afghanistan a yau laraba lamarin da ya shafi wani wuri da girgizar kasa ta wato wanda ta kashe sama da mutane dubu kwanaki hudu da suka wuce hukumar nazarin yanayin kasa ta amurka ta ce inda girgizar ta yi tsanani tana nan ne a wato wanda aka samu maki shida da digo uku a yau laraba yana da tazaran kilomita 28 daga arewa maso yammacin birnin herat babu wani labari akan rayuka da aka yi asararsu a wannan sabuwar girgiza yana wanda yake wato a wanda ake ci gaba da ake ceto da kuma binciken mutane daga wannan girgiza da ta faru a ranar asabar mutane da dama ne suka kwashe mako guda suna bacci a waje saboda wato tsoron rushewan gidajensu a ƙarshe sama da ƙasashe 150 wanda galibi daga nahiyar afirka ne suka shiga shirin china na gina muhimman abubuwa da suka hada da hanyoyi da ya kai wato shekaru goma wanda ake kira bri a takaice yayin da wannan shirin biliyoyin daloli ya ke taimaka wa kasashe matalauta wurin samar da hanyoyi layin dogo da gine gine abubuwan more rayuwa ya kuma bar wasu kasashe a cikin bashi misali a kasar kenya jami'an kenya dai sun yaba wa wannan shiri wanda aka gina musu layin dogo da aka fara shekaru shida da suka gabata a matsayin gagarumar wato nasara da kuma katafarin aiki a cikin kasar wanda ba a taba ganin irinsa ba tun karshen shekarun 1800 Baba Yakubu makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Isra'ila ta kara zafafa kai hare-hare a zirin Gaza a zaman martani kan mummunan harin da Hamas ta kai a ranar Asabar wanda ya yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa sama da dubu ɗaya. Yayin da kasashen duniya suka rarrabu kan wannan lamari, wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya Muhammad Kaddam Sadiq Isa da ke zaune a Dubai ya yi wa abokin aikin Haruna Shehu Maraba Jones bayani kan makomar wannan da takaddama. hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo sa abu ne mai matukar wahala aka yi la'akari da halin da ake ciki yanzu babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa eh lalle a zo a yi wannan abin domin da a ce kasashen kawai na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kaɗai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan yayyu babu abin da ya fi shi sauki amma kasancewar su ma an dai abubuwan ne a rubuce an sassa hannu an yi komai kuma su ma a zahiri ba su da wannan tunanin ko kuma wannan sha'awar abin da ya haifar ga wannan halin da ake ciki kenan. yanzu haka ana ci gaba da kashe mutane musamman waɗanda ba su ci ba su gani ba sakamakon wannan sabani na baya-bayan nan da inda isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a nan yankin na zirin gaza kana gani akwai wani lokaci da za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan sabani na kashe-kashe da ake da kwanan nan saboda bisa dukkan alamu manyan kasashe ba su fara magana na a tsagaita wuta ba Eh, wannan dama an saba shigen irin wannan sai dai wannan ya sha bamban da na da wannan ya fi kowanne hatsari kuma wannan daga ran da aka fara shi in ka ji maganganun manyan 'yan siyasar duniya za ka fahimci cewa kamar sun ba wa isra'ila wata dama ne a fakaice cewa ta je ta yi wannan abin na zuwa wani ɗan lokaci tun daga magana joe biden da na gani daga maganarsa za ka san cewa eh kasashen duniya sun ba shi wannan musamman amurka da kuma maganar shi kansa kira da ya faru na waya tsakanin shugaban shi a Benjamin Netanyahu da Prime Minister Birtaniya da Prime Minister Macron na France. Su kamar ka ce akwai wata fahimtar juna cewa za mu ɗauke kai na wani ɗan lokaci ku kuma ku yi wani abu wanda zai iya alal akalli eh, kashe muku wannan takaicin irin wannan abin da ya faru wanda bai taba faru a tarihin isra'ila ba irin harin da aka kai ya kunyata isra'ila musamman kasar da ake ganin cewa tana daga cikin manyan kasashen da suka fi kowa karfin a soja a duniya da karfin hukumomin leƙen asiri irin su masad da sauransu amma a ce a yi mata irin wannan harin akwai masu tunanin cewa abin da ya sa wannan hari ya dau hankalin a kasashen duniya musamman amurka da sauran irin su burtaniya shine an shammaci isra'ila da su kansu a kasashen amurka da birtaniya shin ya za ka bayyana girman wannan hari da hamas da kai ai wannan zai canja tunani ne kwata-kwata a tsarin hukumomin leƙen asiri na duniya gaba daya intelligence communities a duniya gaba daya zai dole a hukumomin eh, da suke bincike akan harkar leƙen asiri da ayyukan sirri dole ne wannan ya zame musu wani sabon darasi fil wanda ba su san shi ba babu wanda ya taba dauka cewa daga gari kamar gaza za a yi irin shirin wannan shirin hari na sama na ƙasa na ruwa don hadda na sama tunda lemomi ne da ruwa da motoci na ƙasa da babura ƙasa kamar isra'ila a ce ba su da wani bayani komai kankantarsa kafin faruwar wannan abin kuma aka shammace su aka shiga cikin garuruwansu aka tsinci kai mayakan hamas suka tsinci kansu a gurin da rabon da wani balarabe mayaki ya je gurin yau kusan shekara tamanin tun yakin da aka yi a 1948 wannan ya tayarwa da isra'ila hankali kuma ba isra'ila kawai ba har hukumomin tsaro da kuma hukumomin leƙen asiri na duniya saboda suna kallon masad a matsayin wani gagara badau wanda kamar ba kamarsa amma shi aka yi wannan tozarcin saboda haka gaba ɗaya zai canja lissafi ne a a tsarukan cibiyoyin bincike akan harkar leƙen asiri da ayyukan sirri na duniya gaba Muhammad Kaddam Sadiq kenan wani mai fashin baki kan lamuran gabas ta tsakiya a tattaunawar su da Haruna Shehu Maraban Jos. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta ta VOA Africa akan mita 200.5.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 yankin arewa na da albarkar noma da kiwo da kuma sana'o'in hannu kama daga kiraji masu saka saka da sauransu shahararren mai baituka haruna aliyu ningi ya rubuta wata kasida da ya zaga da ita wajen wasu ginshigan yankin don yayatawa ya zama amfani hatta ga na baya shin ya kwashe nikar da waka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi, sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe kusan shekaru goma sha da suka wuce mun yi magana akan wani al'amari din tun lokacin sekon tenuwa na obasanjo akwai wata waka da ni sunanta shin yan arewa mene a jandaru lokacin da ne wannan wakar wanda na fara tunkara alaji kansa masarin kano ne da na kai masa waka da ya saurara sai shi haruna wani waka ta yi ta yi ma'ana ta yi fa'ida ya ce amma zan haɗa ka da wasu manyan arewa wanda za su iya ɗaukar nauyi a saka su a gidajen rediyo da talbishin wani waka taka da ce falal ya tura ni gurinsu da muka je a gurin na farko da muka je muka da marigayi md yusuf a wurin shi ma da ya saurara ya ce waka ta yi amma za a yi zama shi ma sake da farin din wani babban yan arewa sai da muka je gurin manyan arewa ɗai daga wanda suka rike manyan mukami zuwa masu zurfin ilimi sai da muka je gurin mutum tara amma dai ya ta a gida dai sun yi nazari to bayan mun gama wannan zagayen ba wanda ya dauki nauyi kenan bayan wata sai muka koma gurin marigayi dan masani sun ce masauran ta mun zagaye gurin mutanen amma duk gaba daya ba wanda ya ce ko kuma ya mana alkawarin za a dauki nauyin ta amma ya ce mana za a duba sai ce to yana haruna na maka haka ne saboda ka gane ya ce waƙar da kai laifin su ka faɗa a ciki don haka ta za su yi su yadda su yaɗa laifin su so kaga daga nan na faki cewa oke babbar matsalar arewa ashe manyanmu ne na arewa domin abin da sadon suka musu su ba shi suke wa na bayansu ba so kaga in ana so a ɗauki matakin gyara kuwa shine dole manyan su za su fara ɗaukan matakin gyara su gyara tunaninsu cewa mu ma fa taimakon mu aka da haka bari mu taimake su wanda aka taimake su nan wanda suka taimake su babu wata alaka ta zumunci tsakaninsu babu cewa wannan ɗana ne ko ɗan uwana ne ko ɗan ɗan uwan matata ne ko ɗan uwan babu sun taimaki a matsayin su na yan arewa jihohin su ma ba ɗaya ba kasa don sun taimako ne based on bari mu taimaki mu taimaki arewa amma yanzu ba abin da ake kenan ba su inda su don haka suka yi da anya su ɗin za su samu da su ba zama komai ba Su ya kamata manyan mu na arewa abu na farko shine su koma su sake yin tunani domin wannan arewa da suke ganin ta suka ta idan yara suka ɗauko ta daga inda suka yasa suka gyara to abin ba je musu daɗi ba haruna wannan ita wakar me take kunshe da shi ne eh, ajanda ko samar da mafita mini ne eh, ke kunshe waka na a wannan wakan na kasa najeriya kashi uku ne na mai ita kashin arewa da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma na yi bayanin cewa kudu maso gabas wato inyamurai ibo su sun yi ittifaki sun yi da su rungumi kasuwanci kuma ko kai waye ko a arewa baka saka fisa a kasuwanci ba wannan ka'ida ne na faɗa kano kaduna jos duk ya kame misali wa'yan wurare ka je ka lallahadi za ka gane cewa eh ashe lalle in ya mulu suke da kasuwanci ko da arewa na kawo nan misali so su kuma yan kudu maso yamma su kuma su rike ilimin goko da aikace aikace a guraren gwamnati duk inda ka je na kawo misali na ce duk ministan kasan da ka je za ka samu yan kudu maso yamma su suka fi kowa yawa haka in makarantu ka ji suka fi kowa yawa su da haka sai na tambaya mu kuma arewa ne ajandar mu tunda su yancin sun kama tasu ajandar so ajandar mu kwaya ɗaya ce shine mulki to mulkin kuma bai hana mu talauci ba to amma shi ma kansa mulkin ana shirye-shiryen sai an kwace shi to yau ina mulkin yake bin da ni magana kenan akan wannan wakar daga ran da aka kwace wannan mulkin to daga ranar ba mu da wata ajanda kuma to shi shine abin da da take ta ɗauko takaitaccen tarihin mazaunin arewa a cikin wannan taswira ta najeriya wato abin da arewa ta fi kogewa da shi shine samun madafun iko shi a tarihin najeriya ajandar arewa ke da mulki amma babu wata tsawararriyar zaunaniyar ajanda tun bayan mutum sallah da aka zauna arewa suka ce ga ajanda su sun rungume ta dama noma ne ake gadara da shi noman an watsar ba a yi kiwo da ake yi da yanzu ya gagara to sai me kaga bamu da ajanda completely amma in ya muri yau ko a cikin karkashin ruwa ka tsimma shi zai kasuwanci domin me an riga an gina masa artijawa ita ce ajanda sa a rayuwa su kuma yan yankin eh, yarba duk inda ka je in dai harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma addinin ma basu bashi ba za ka same su tsumo tsumo duk yadda kai kuma da saka su a gurin ba shi yasa kake gani kashi 90 bisa 100 ko 95 na jaridun kasar nan duk a yankin su ne mun gode haruna aliyu ningi Yanzu kuma talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai kawo mana karashin bayanansa kan Arewa da muradunta da kan so a yi musu bita don yunkurin barin baya ba kura. Kasuwancin nan dai iri-iri ne, kasuwancin da 'yan kudu suke ba shi yan arewa suke ba alal hakika kuma a gaskiya mu gaya makan mu gaskiya. Hidima na magana na wani fetur ko na wani banki ko na wutar lantarki duk ba ce man dan arewa ba ne. Ma mu duba ƙasar mu na arewa mu duba gargajiya mu duba al'adunmu mu duba shin tun tushe ne tattalin arzikinmu me ya kunsa yana nan a ƙasa. noma babban arzikin mu kenan idan arewa suka mai da hankali a wannan to za ka gane cewa ya fi kowane arziki girma da daraja da yalwa eh, su abin da ya kamata yan arewa su yi kenan ah, na biyu kuma wannan maganar mukamai kar mu koyi nisa nan a baya bayan nan gwamnatin bayar aka yi shekara takwas waye gwamnan banki emefile eh, mulkin waye yan arewa suwa suka sa shi <laughs> yan arewa to yanzu gwamnati ya zo shi ya sa eh, Eh, kadin su sai ka ce don me kai da ka samu naka damar mu ka saka a wurin <laughs> eh, saboda haka darasi ne muke koya gobe dan arewa ya samu mulki sai ya nemi sunusi ko ya nemi madubo <laughs> ya sa shi a cbn gwamna ta gaba mai cewa kala a kasar nan tabbas arewa ba ta da wani ajanda da ya wuce mulki a baya mun yi ta karɓar mulki mun yi ta rike mulki mun yi ta gudanar da mulki mun yi ta mulaka Ka'uma duka <laughs> to amma sai aka rayu gari mulkin nan wanka bai biya kuɗin sabulu ba kenan ko menene zan ce saboda haka yanzu yan kudu sun karɓi mulki kuma gashi nan suna mulki muna gani za kuma su koya mana hankali su koya mana darasi na yadda ake sarrafa mulki ta yabanya a kuma ci moriya na wannan yabanya saboda haka sai mu samu alƙalin mu da ne mu yi ta rubutun karatu iri-iri da za su koya mana in ya so mulki zai zo mu kaga sai mu kyautata mu kanmu mu kyautata mu arewa da kuma ƙasa baki ɗaya kamata yi yanzu arewa ta dawo ta yi nazari ta gani cewa to shin mulkin nan me yake haifarwa me kuma arewa take bukata kaga in mulkin ya zo hannun mu in ba a samu biyan bukata ba wanda kuma ni ana wa ganin ba ina ke da ta zato ma Bala Ahmed Tinubu cewa mu yan arewa muka yi imani da cewa shi Bala Ahmed Tinubu biiznillahi yadda ya gina yarbawa yara matasa kannansa ya'yansa to mu ma yan arewa haka zai mana wannan ginin kuma har ila yau ni na sani tun da daɗewa yana kwaɗayin ya mulkin Najeriya kuma ya yi lissafi ya tunani ya ce ko yan arewa kuna da kashi saba'in cikin ɗari na ƙasar najeriya saboda haka arzikin najeriya nan da ake magana kwace kwam arewa yake kore ne masu arzikin ku masu ƙasan ku ba mu haɗin kai mu muna da ilimi muna da iyawa ko kuma kuna da ƙasan ku ba mu haɗin kai mu yi mulki tare mu tona ƙasan nan naku arziki ya yalwata ko ina amma dan adam ajizi ne ta iya wasu abubuwa su zo su sha mai gaba ko kuma yan damina iya su wuce mara gaba ta san babin mulki idan haka ya faru to zuwa a gaba yan arewa sai su koya cewa eh lalle arziki na arewa kuma za su yi amfani da mulki ne su sarrafa shi masu raro da wannan muka kawo karshen shirin arewa yau na wannan mako makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da mu'al hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. Ka gaida Nasiru Adamu alhikaya Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Sakon farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Gigir kace salam VOA Hausa. Duk wata hanya da za a bi wajen magance matsalar tsaro muna goyon bayan ta ɗari bisa ɗari. Ganin yadda lamarin tsaro a ƙasar mu Najeriya musamman a yankin arewaci kullum sai ƙara taɓarɓarewa yake. Don haka muke yin fatan alheri ga matakin da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka na baiwa 'yan sintiri makamai domin su tallafa a tabbatar da tsaro a jihar. sako na gaba kuwa naka ne shehu adamu rijo inda kace tabbas yanzu kan mun gane cewa man fetur shine kusan kashi tamanin daga cikin ɗari na rayuwar mu yan najeriya domin rufe gidajen mai da masu gidajen mai suka yi a nan rijo suka ce mana babu mai ya nuna mana hakan a zahiri sai sakon haɗin gwiwa na jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijo da aisha usaini dangote karasuwa da maryam babagana alhaji nuciya wacce kar sai ado salati goma ga annabi wanda kuma shine zai zama na ƙarshe da lokaci ba mu ɗauka a yau kuka ce sanar da dakatar da shirin yan fawa da gwamnatin najeriya ta yi san bai dace ba duba da irin yadda najeriya ke da tarin matasa masu takardar shaidan ilimi iri daban-daban wanda suka dogara da allah da yan fawa saboda rashin aikin yi don haka muke ganin cewa ya kamata gwamnati ta sake shawara kuma ya kamata a ce yan majalisun dokoki da na dattijan najeriya su ma su sa baki don ko ba komai suna iya rage wani kaso daga cikin kuɗin da suke karɓa a duk watan Allah domin ganin an biya matasan nan da shi. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaice a yau Laraba Isra'ila ta kai hare-hare kan gine-gine da hanyoyi a zirin Gaza a wasu farmaki ta sama yayin da take kare kaimi a hare-harenta na martani biyo bayan harin da mayakan Hamas suka kai da ya hallaka akalla mutane 1,200 a Isra'ila. jami'an lafiyar falasdini sun faɗa a yau laraba cewa adadin mutane da suka mutu a gaza ya karu zuwa dubu ɗaya da hamsin da biyar kana wasu sama da dubu biyar sun jikata tun lokacin da isra'ila ta fara kai farmaki sa'o'i bayan da hamas ta kai mummunan hari a ranar asabar a hali da ake ce kuma shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa suna samun haɗin kan isra'ila a kokarin da washington ke yi na kwantar da tarzoma a gabas da tsakiya bayan halin ta'addanci da kungiyar mayakan hamas ta kai ya kuma yi alkawarin washington za ta ci gaba da taimakawa isra'ila a kan mai da martani ga abin da ya kira hari na rashin imani da ya kashe sama da mutane dubu daya ciki har da akalla amurkawa guda goma sha hudu shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatunsa na taimakon soji da suka hada da makaman sararin tsaro wato sararin sama kenan da bindigogi a tulari da hasashai da wato ga halkwatan tsaro ta nato a brazils a lokacin da yake halartar wani taron tattaunawa tsakanin ministocin tsaro na nato a yau laraba makaman tsaron wato na sama yana da muhimmanci ga kawo karshen wannan yaƙi wanda zai yi ukraine ta samu nasara in ji zelensky yana fada a wurin taron buɗe wato wannan tattaunawa na kan tsaron wanda amurka da ukraine ɗin ke jagoranta To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da shirin shirinmu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon najeriya da niger karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr david murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.